shi kuma na illustrations wato kamar yadda kuke gani wasu dan alamomi ne haka da ake amfani da su ake sakawa a karkashin sa akwai irin su pictures zaka iya dauko hoto ka saka shi a ciki akwai clip art wasu irin wasu yan hotuna ne amma shi sai ka yi satin din su kamar yadda ake faɗi yanzu a misali nan hoto ne za ka iya indiketin ka je ka lalubo inda hoton yake sai ka insertin ɗinsa sai ya shigo ciki sannan akwai clip art shi kuma clip art kamar da na faɗa satin za zaka yanzu a misali kamar idan kai clicking a nan gurin ko kuma mu tafi gurin satin din gaba ɗaya ba mu saka a misali computer da ka sa kwamfuta ka yi sacin zai baka dukkanin abubuwan da suke da alaka hotunan da suke da kwanci clip art da suke da alaka da kwamfuta da wanda kake so da kayi klikin kawai zai fito maka inda kake son sa amma ka tabbatar inda kake so ɗinka kuso ɗin yana gurin kamar yadda kuke gani a yanzu da kayi klikin a gurin za ka gan shi ya zo kun gan shi gashi nan ya zo dai inda kuso ɗinka yake da zarar ka yi klikin a kai to shine inda zai bayyana bami gudu mu ci gaba da nunawa shi kuma shapes wato wasu wannan ne kamar yadda kuke gani ga irin su uh, rectangle su trapezium ne su star ne su bracket ne su gasunan shapes ne kala-kala gasunan shapes din ma sun ba su suna akwai lines akwai su basic shapes Uh, akwai su black arrows wato yan kibiyoyi kenan akwai su chart kamar yadda kuke ganin su da alamar idan mutum ya yi magana irin su kalot din nan uh, kaga alamar magana da akwai irin su stars irin gasunan kala-kala da wanda kake so kawai clicking zaka yanzu a misali ba dauki wannan star din da ka dauke ta zaka yi zuwa sai ka zana ta ko ga gata nan ta fito zaka yi dauke ta kuma kamar da ita inda kake son ta to wannan shine insert da ya ko kuma ce aiki da shapes suke yi a cikin insert akwai smart art kamar da kuke gani su ma wasu abubuwa ne za ku iya inserting ɗinsu su ma kala-kala ne wannan all gaba su kenan akwai list kamar za ka listin ɗin abubuwa kamar gasa a nan kurin akwai irin su cycle ko hierarchy irin kamar a wajen aiki a ce daga shugaba yana da mataimaka guda biyu kamar a misali mu dauki hierarchy na wannan da ka danna oke zai kawo maka hierarchy din ga nan gurin kawai daddannawa za sai su fito maka saboda na saka wannan abin shi yasa bi fito ba amma ba mu zo da shi nan gurin da zarar ka yi clicking akan smart art din sai ka zaba misali mu dauki na hierarchy yanzu kaga ga misali wannan hayarki yake kasa ok to kaga gashi nan ya fito maka kawai sai ka editing ka fara saka waɗanda kake so ka saka a misali manager sai ka saka manager a misali director director nan ma watakila ka sa director to haka za ka ta yi shi kuma darakta suwaye suke taimaka masa duk ga nan za mu zo mu yi amfani da shi mu nuna kuma yadda za ka iya karawa ko ka cire wanda kake so ka cire duk insha Allah za mu zo mu yi amfani ga su wajen chat chat shi kuma shine irin inda za ka saka irin su bar chat pie chat. irin su columns gasu nan da yawa misali musamman ma ga wanda suke a makarantar wanda suke amfani misali da 'yan economics da 'yan mathematics da geographers haka sautari suna amfani ko wajen nuna percentage na wani abu kai wajen project ma idan ka zo yi sautari waɗannan suna taka rawa matuka gaya to shi ma za mu zo mu amfani mu ɗauki wasu daga ciki mu amfani da su don mu nuna yadda ake amfani da su to a takaice dai wannan shine kusan ce aikin da illustration yake yi